Hoto na sha uku Daniel da abokansa Daniel Sura ɗaya aya ɗaya zuwa sha shidda Akwai mutane masu ƙaunar Allah annabawa kamar su Elisha da Yunana masu kai saƙon Allah zuwa mutane. Allah ya yi saƙo da yawa zuwa Isra'ilawa domin kada su ƙetare dokarsa. Akwai manzannin Allah kamar Amos Hosea, Ishaya, Irmiya da malachi. Isra'ilawa ba su kasa kunne gare su ba, sun yi ma Ubangiji tawaye, sun bauta ma gumaka. Sabili da haka, Allah ya sa sarkin Babila Nebuchadnezzar ya zo da babbar rundunar yaƙi ya ci ƙasar Isra'ila, suka lalata Urshalima, suka tafi da bayi da yawa da kuma fursuna sarki ya zaɓi samari kyakkyawa su zama mataimakansa wato daniel shadrach meshach da abednego na kabilar yahuda daniel ya sami tagomashi wurin sarki sabili da hikima da baiwa da allah ya bashi cikin dukan abin da sarki ya sa su yi Daniel da abokansa sun damu saboda cin abincin da an miƙa ga gumaka, ba su so su yi rashin biyayya ga Allah. Daniel ya roƙi mai yi masu hidima su riƙa cin na bunƙasa da ruwa kaɗai, aka kuma yarda masu. Mai lura da su yana ƙaunar Daniel, yana so ya taimake su, amma yana jin tsoron sarki. sai ya ce masu idan rashin lafiya ya kama ku sabili da rashin abinci mai kyau za a kashe ni daniel ya ce masa ka gwada mu kwana goma za ka ga ikon allah bayan da daniel suka ci mabunƙasa da ruwa kwana goma aka duba su aka ga sun fi dukkan sauran 'yan sarƙa da ke cin abincin sarki bayan da sarki ya yi masu gwadawa sai ya ga daniel da abokansa sun fi sauran ilimi da hikima ya naɗa su ministocinsa daniel da abokansa suna da ƙarfi da biyayya ga maganar allah shi ya kai su ga wannan matsayi mu yi biyayya ga maganar allah maimakon mutum